Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yan wa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin darasinmu na PowerPoint. Wannan shine darasi na biyu. Da haka ba tare ɓata lokaci ba za mu shiga cikin darasinmu kai tsaye. Darasinmu kuma zai mai da hankali ne a kan ya ake ba wa rubutu style. kaga rubutu ya fito ta sama kaga rubutu ya fito ta ƙasa kaga rubutu a kwance kuma kaga kana magana kawai rubutu yana rubutuwa in Allah yadda a cikin darasin mu zamu koyar da haka kuma da yadda ake sa foto a cikin PowerPoint sannan kuma da abin da ya kama da wannan sannan da ya ake ba da page number da kuma date a jikin powerpoint don haka ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin bidiyon mu kai tsaye Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da sake dawowa a daidai wannan lokaci. A yau za mu yi bidiyon mu ci gaban inda muka tsaya ne a bidiyon mu na farko. Da haka za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Da haka ba tare ta lokaci ba abu na farko da mu fara yi idan muka zo muka yi highlighting na wannan shi first kenan first light muka yi muka yi clicking a kansa. So abu na farko da mu fara za mu fara page number da kuma date. ya kamata a ce an ba da page number wanda shi mana da matukar muhimmanci da date a jikin slide ɗinka da haka inda zaka ba da page number a nan zaka zo ka shiga insert da haka idan ka zo insert to sai ka ɗauko mouse ɗinka ka zo da shi wajen header and footer ga sunan header and footer wannan shine header and footer sai kai clicking akai idan kai clicking akai zai kama zai kama fuska kamar haka yana kama fuska kamar haka abinda zaka fara yi a nan shine zaka zo kai tick akan wannan akan date and time idan ka yi tick zai ma display na abin date and time sai ka zo nan gurin shi ma sai ka sa slide number idan ka yi slide number zai fitar ma da number a nan gurin kenan a jikin wannan shi kuma date ɗinka zai fito a nan gurin don haka sai ka yi sai ka yi danna date sai ka danna apply to idan ka danna nan wajen apply din sai ka danna apply all gaba ɗaya zai shafi pejin ka in ka danna kuma apply one iya wannan pejin ne zai shafa dan haka apply all da ni to gashi nan shi kuma style din wannan abin kenan inda ya bamu ga date inda ya bamu dan haka ga inda ya bamu date to amma bamu ga page number ba duk da cewa mun yi mun yi abin nan so ina zuwa bari mu duba mu gani page number mu anan ya bayar to a ina ya bamu abin nan so da haka ina tunanin page number mu ba mu san inda ya bayar ba why i did kuma mun yi highlighting letters bari mu sake duba mu gani ok puta muka yi kun gani to ba mu danna slide ba slide number za mu danna sai muka danna puta to kogon kuskuren da muka yi kenan to tun daga nan kai ma sai ka lura eh da haka abinda za mu yi slide number za mu danna sai mu danna slide number sai mu yi apply all Mun ga page number ya kama na. a gidan uku muke don haka bari mu koma slide number one so don haka ba tare bata lokaci ma wannan yadda ake sa number a jikin page da kuma date kenan to yanzu za mu yi yadda za ka ba rubutu style yadda zai dinga zuwa don haka idan kana son ka ba wannan Mr. ke na farko style ya fara zuwa to don haka zaka yi clicking zaka yi abin nan highlighting a kansa idan ka yi highlighting a baya mun shiga transition na paper kenan transition iya peji ne yadda kalar canjawan peji zai kasance shi kuma amination din nan iya na rubutu ne da haka sai ku lura wajen amination da transition da haka amination da aka shiga inda rubutu ne sai kai clicking akai idan kai clicking a kansa to gashi kuma ga kalarsa nan idan ka danna wannan gashi nan a paya shi kuma kawai kun ga kun ga yadda yake kun ga shi kuma yadda yake kawai sai dai dan yi wuro shi kuma wannan kun ga yadda rubutun yake kun shi kuma wannan rubutun zai zo ƙasa kun gani shi kuma wannan style ɗinsa kenan shi kuma wannan a hankali shi ma daga ƙasa amma a hankali kun ga wannan shi kuma a kwance zai zo kun ga wannan shi kuma yadda zai zo to in kana son ka zaɓe su da yawa ko ka danna wannan za su yi sama ko kuma ka zaɓa gaba da in ka san wanda kake so kawai sai ka danna nan sai ka je ka zaɓe shi ga su nan duk waɗannan su ne duk wanda ka zaɓa kala kala ne na rubutu Na haka wanda muke so Na haka bari mu gwada wannan mereto kun ga shi wannan kun shi wannan yadda yake to da haka wannan shine slide mu na farko da haka shi kuma assalamu alaikum bari mu ba shi ma yadda zai zo to assalamu alaikum shi ma yadda zaka ba shi ma hakan zaka je sai ka zaba da haka bari mu ba shi ya dinga zuwa daga ƙasa kun assalamu alaikum ya zo daga kasa in assalamu alaikum ya zo da ƙasa to haka duk sauran rubutun zaka je ka zaɓa yadda kake so idan kuma so kake rubutun ya ringa rubutuwa one after the other misalin yanzu wannan rubutun da muka yi na wannan fejin muna son ya dinga rubutuwa ne kamar misali ka je ka ce assalamu alaikum hi guys welcome to my channel welcome to kaza kaza kaza kana hi guys yana rubutuwa welcome to my channel yana rubutuwa yadda kake so to wannan shi ma za ka zo ka yi highlighting abin da kake so shi ya dinga wannan kenan idan ka yi highlighting ɗinsa sai ka koma ko kuma sai ka zo nan gefen gashi nan amination pen wannan amination pen din shi zaka yi clicking akai sabanin shi waɗannan sauran su yadda suke anan ake zaben su so dan haka shi wandan wanda zaka dinga bashi kawai ka dinga ganin alphabet yana rubutuwa to dan haka wannan shine amination pen zaka yi clicking idan kai clicking amination pen kun ga ya kama na wayansu alamomi anan so dan haka menene a wajen ga layin farko shine title din mu musa wannan dan haka assalamu alaikum shine na biyu dan haka assalamu alaikum ya kama mana da aka sai ka sai ka yi sai ka danna kun ga da kibiya ta ta koma kan nan sai ka danna left click akai so idan ka danna left click akai kun ga ba zai yi ba zai bai komai ba to sai ka danna right click idan ka danna right click sai ka zo da shi ƙasa wannan effect option din effect option sai kai clicking a kansa idan kai clicking a kansa zai kawo ma fuska kamar ka. idan ya kawo ma fuska kamar ka, abinda zaka fara yi ka lura da wannan gurin babu ruwanka duka da su gefe yadda suke nan haka zaka bar su so don haka a nan, sai ka zo aminet text in shi nan wannan idan ka zo aminet aminet text to don haka sai ka zo kai clicking a kasansa idan kai clicking a kasansa word by word kake so ya dinga idan ka ce assalamu kawai rubutun ya zo assalamu alaikum ya zo ko kuma later by later kawai yana rubutuwa sai ka ce mu ce later by later sai mu yi clicking a kansa idan muka yi clicking a kansa to nan gurin time din da muka bayi shine delay between letters so don haka second goma ne na haka bai yi ba na haka za mu ƙara mar bari mu bashi second ashirin misali ko kuma mu bashi second eh mu bashi second ashirin din daga baya ma zo mu sake mai da shi kaɗan ko kuma bari mu dinga tafiya a hankali bari mu bashi second goma ko ga yadda second goma yake tukunna sai kai clicking ok a kai kun ga yadda yake kun ga yadda yake kun san dalilin da yasa ya fara zuwa daga ƙasa da inda ya fara zuwa daga ƙasa wannan asalin wannan rubutun ai mun bashi daga ƙasa yake zuwa kun gani asalin wannan daga ƙasa yake zuwa so don haka abin da yasa ya bamu kenan dan haka shi kuma wannan yadda zai kasance idan ka bashi kun ga yadda ya zo da saurin nan so abin da za ka yi a nan gurin in ka ce leta sorry ai ba mu yi highlighting ba ba mu yi highlighting wanne muke so ba dan haka shi din muke so sai mu koma sai mu ce later by later da aka later by later sai mu kara mar delay ɗin ya koma sha biyar ko mu ba shi ishirin kawai daga a hankali saboda su maganar mutane in ba mai sauri ba ne misali sai ka ba shi wannan kaga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaga to haka ake yi haka zaka ba shi to in kana son ka bada rubutu ko iya kana magana rubutu yana zuwa to zaka je ka ta time din ne a nan gurin yadda muka shiga wannan a minute panel din sau don haka haka sauran ma za ka bi su ka ba su kowanne ka bi shi ka ba shi yadda kake son ya dinga kasancewa kun fahimta so don haka in ba wannan mai time ɗin kake so ba wani style ɗin kake so to ga yadda rubutun wani zai kasance sai ka zo ka yi in kuma na rubutu ne to wacce hanyar da muka bi ita za ka bi in kuma so kake rubutun ka ya dinga haka to za ka zo ka yi ta zaɓi ne a nan gurin in ga wannan shi kuma a yadda yake zuwa to mu zaɓi wannan misali a gidan wannan shi ma a gidan wannan mu zaɓi wannan sorry a gidan wannan mu zaɓi mu zaɓi wani abin nan ɗin sai mu zauna mu yi highlighting shi ma ko baka yi highlighting ba ma dai tunda gidan ne gaba ɗaya sai mu zo mu zaɓi wani kala mu zaɓi wani mu gani shi kuma ya yake shi kuma mai zooming ne thank you so don haka abin da zaka yi kana son kai testing na abnation ɗinka in kana son kai testing ɗinsa sai ka zo nan ƙasa ga wannan alamar show slide gashi nan show slide nan wannan alamar kamar tukunyan ko kuma wani kofin shan ruwan nan to sai kai clicking a kansa to kun ga ko san da yanda ya sa ya fara mana ya fara mana da feji na uku to muna kan feji na uku ne don haka bari mu koma feji na farko ya fara mana da fejin farko gani kun ga yadda fejin yake so dan haka idan baka bashi time ba kai za ka yi clicking sai ka taba zai zo مستعيدي كي كونغا نكليكين وعليكم السلام ورا السلام عليكم ورحمة الله كونغا feji zai canja kusa dalilin su sauran wanda suka zo su wannan na farkon shi wannan ya riga ya zo kafin man danna shi muka ga wannan rubutu na farkon nan to dalilin da yasa muka ga wannan rubutu na farkon shi ban bashi amination ba ban bashi kala da haka su waɗanda ka basu to suna buƙatar sai ka basu comment tukunna za su yi sai ka danna nga to peji kenan canjin peji transition ne wannan. Kun gani yadda pejin zai zo. nga shi ma wannan kin ka kun ga yadda yake to wannan haka ake bada amination. Dan haka ba tare da ta lokaci ba. Idan kana son kuma akwai abu wani mai muhimmanci wanda baka buƙatar slide in kana son slide din shi da kansa ya dinga tafiya sai ka zo ka yi highlighting ka danna control ka sake danna control anan ka sake danna control anan idan ka bada control anan sai ka koma home sorry ba home ba where is it transmission yawwa sai ka zo transition din nan wannan transition din kun ga mun yi highlighting waɗannan gaba ɗayan su to transition din nan wannan shine after wannan zaka bayar bayan minti bayan sakan nawa bayan sakan uku ya dinga canja da kansa nan gurin kenan ga wannan bayan sakan ɗaya wannan bayan sakan biyu wannan bayan sakan uku wannan bayan sakan hudu wannan bayan sakan biyar zai dinga canja da kansa da haka mu bashi a bayan sakan uku bari mu ce sakan uku sai mu gwada mu gani ba mun ce sakan uku ba to mu koma mu je mu gani ba mu buƙatar dannawa don haka yanzu mu koma daga gidan farko mu fake a highlighting na farko to misali 1 2 3 misali to bari ne ko mun gani cikin sakan uku zai dinga juya ba baya buƙatar yin wani abu baya buƙatar ka taɓa shi shi da kansa zai dinga janja to shi ma wannan hakan ya eh, tantu sai ya ɗauke bayan sakan uku kun gani to wannan haka ake yin a ah, abin nan haka ake yi duk sauran abubuwan da ka gani a nan a ah, haka ake yi in foto ma za a sa to zuwa za a yi a nan insert ɗin nan sai a yi clicking haka sai kai clicking picture in ka zo insert ga clicking picture na yi click yana shiga memory sai ka je ka nemi hoton da za ka sa bari mu je su mu dan sa guda ɗaya a gani tukunna to misali bari mu sa wannan hannu to yanzu hannu zai yi afiya mun ga hannu sai ka zaɓa a ina kake so ka sa in wani logon ka ne a gurin ko wani bajin ka shi ma sai ka sa mun gani in a duka ma za ka sa sai ka bi kowanne sai ka je kamar insert to don haka ba ta raba ta lokaci ba in ka tashi saving kuma sai ka danna save save in ka zo ga saving nan a nan gurin ina ga ba ga inda na danna ba wannan file da ka danna ko ka danna wannan ko ka danna file ko ka danna wannan to amma file da ka danna tun da. save as what ka gan shi nan save as me to duk wanda ka yi dai sai ka yi save as to na ga as wa aina za ka yi saving a desktop ka gan shi nan powerpoint presentation ba in ka gara maka ka canja format din in ka canja format mp4 zai koma video in ka koma gashi nan dai in ka komar da shi pdf zai koma pdf in ka mayar da shi presentation kuma da wannan time din zai dinga tafiya so don haka haka ake saving ba tare da bata lokaci ba wannan anan ne karshen bidiyon mu don haka idan kana ga akwai wani abu da kake so ka tambaya ko wani abu makamancin haka sai kai mana ga magana akan comment in Allah ya yarda za mu baka amsa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh